har ka shigo ta hanyar harkar ilimi ko irin takardun kake nuna su ga cewa you have so so so qualification za ga yadda su na baka privilege ɗaya kenan sannan kuma idan suka duba ta ɗaya bangaren su ga cewa you are not educated or you don't have ilimi ko baka da wasu takarda something presentable za su fara looking down on you sun ba wa kwalin ka muhimmanci da idan ma kai musu wani aiki irin aikin karfi za su ci mm, mm, ba su karba ba ai karatun ka yafi karfin kai wannan aikin dan haka ba za ma su karbi wannan aikin ba sai dai ka samu aiki sahihi yadda na sani ta bangaren ɗalibai dokokin da suka saka idan har kayi degree ko masters a Germany ka samu aiki bayan hanga masa nan da 2 years suna baka kamar tallan zama dan kasar su idan kana so to kana zanta irin waɗannan damammaki naka da su waɗanda suka biyo hanyar da ba daidai ba na farko wasu sukan shigo su nemi izinin zama cewa kamar ƙasarsu ana da matsalar rashin tsaro wasu su shigo su ce kamar abubuwa da yawa da suke wasu su ce kamar yanzu da yadda na gare last mutum da na ƙarshen mutum da shi da ya karya ya ce shi ɗan ƙungiyar gbt masu neman jinsin something like that kuma dan najeriya ne in yamuri ne da muka ta zanta da shi haka ake gaya matsalolin da yake fesin an kai shi wajen zama haka suna takura masa kuma namiji ne kuma shi ba dan ba ne ba kawai ya zo ya karya ne dan ya zauna a garin to irin wannan matsalolin haka sannan kuma suna samun matsala wajen ƙara zangon extended resident permit ɗinsu yawwa yawwa idan suka je wanda dai gaskiya da muke tana da su zaka ji wani ma lokacin za a baka wata takarda a ce maka kawai shekara ɗaya aka baka ka bar kasar irin wannan takarda wanda dai amma ba su ba gaskiya akwai wanda suke karɓar su abin su lafiya kalau amma dai wanda dai na tattauna da su dai haka kaɗan daga cikin matsalolin da nake ji da tare da su ke masu kallon mu ɗazu suna tambayar su san cewa wai kai mawaki ne ko ko rawa kake yi a jamus <laughs> har yanzu tambayar nan dariya take to na farko da ni ba dan rawa bane ba kuma ni ba mawaki bane ni ɗalibi ne kamar yadda na sha faɗa ina yin karatu na na digiri na biyu ne a Germany kuma ni buri na ma a rayuwa ba da zama waki bane ba ko kuma na zama dan rawa babban buri na shi na zama professor insha Allah kuma ina kan hanya da izinin Allah so ban da haɗi da rawa da kuma waka amma dai ina son waka kuma ina jinta